أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة سافية تأسبر سافية عشرين لتارد وتنبقى الهجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم mai shekaru arba'in daidai yana cikin masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin a sharhu al-aqida al-wasidiyya wanda manyan malamai suka yi aiki a kan littafin asalin mai littafin shine shekul islamin mutaimiyya rahimahullah sai wanda ya yi masa sharha shine ibn Salih al-Husaymin rahimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya haɗa mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa. To muna ci gaba da jin bayani yadda malam yake kawo mana dalilai akan wato ayoyi yin ilhadi da ayoyin Allah har ya ce mana ayoyi sun kasu kashi biyu akwai aya kauniya akwai aya shar'iyya muna cikin bayani ne akan aya kauniya inda har yake ce mana ita aya kauniya ta ta'allaka ne da abin da ya shafi halitta tun daga ‘yan adam halittar sama halittar ƙasa da duk abin da ya zama na halitta ne ta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kalla za ka samu aya wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu domin a cikin kowane abu akwai aya da take nuna lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya yake, ba ya da abokin tarayya a halittarsa, bai da abokin tarayya a kamanninsa, kamar yadda bai da abokin tarayya a suna ko zaji. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya yi mana gargakatar. Shi ya sa malam ya ce misali la ya taɓi wahadan an ya kulutsa mislu shamsi wal kamari. Domin idan muka duba babu wanda ya isa ya halitta irin ta Allah, wanda zai nuna maka lalle ayan nan ta Allah ce. Kamar halittar rana, in ka kalli rana ka san aya ce ta Allah. wanda take nuna kaɗaitakar Ubangiji, haka wata, don babu wanda zai iya yin rana ko ya yi wata. <clears throat> Duk wayansu watanni da ake yi, waɗanda ake kiransu kamariyat, waɗanda ake ainihin dasawa a sama tauraron ɗan Adam. har yanzu dai ba yi kamar wata ko tauraro irin na Allah ba. <clears throat> Wala ya wa an yi hadiya bi an yi atiya billaili, kuma babu wanda ya isa ya zo da dare, iza ja annahar idan yini ya zo, in Allah ya kawo yini, to babu wata halitta ko mai ƙoƙarin yin halitta da zai halicci yini ya kawo, babu. wala bin nahari idza jaa al-layl haka kuma babu mai kawo ainihin wato yini idan dare ya zo fa hadhihi al-ayatu kauniyya malan yace mana to waɗannan su ne ake kira ayoyi waɗanda suke na halittar Allah subhanahu wataala don haka aka ana mu yin ilhadi a cikin wal ilhadu fiha ilhadi a cikinsu an yansi ila ghairi Allah istiqlalan aw musharikatan wato ko dai kawai kai ilhadi ka danganta ayar da wani ka ce aikin wane ne kadai ko kuma a'a ka ce sun hadu da Allah eh Allah yana yi amma wane ma yana da tasiri kamar yadda waɗansu sukan yi ilhadi wajen rayarwa za su yadda eh Allah yana rayawa amma ai tsafi ma yana kokari kariya ai tana nan sai kaga an rataya wa yaro abu ko a wuya ko a kafa in ka taba shi baka yadda da Allah bane ce na yadda da Allah don har sallah nake to me yasa eh ai taimako ne Allah za a taimakawa kowa ba zai iya ba sai an taimake shi ba fa wani ƙwayar cuta ne ta kama shi a ciki ba aka ɗauko ayar Allah aka ba shi ya sha domin yana daga cikin ayoyin Allah yin cikinka yana murɗa sai a ce a sassako masa maɗaci maɗaci ayar Allah ce ko ba haka ba a bashi domin maɗaci yana kashe ƙwayoyin cuta da suke sa murna ciki to wannan ai kaga ba wai wani abu bane ka ɗauko kayan Allah ne da yace ku ɗauko ga abuna nan ku je ku yi kaza ku yi kaza ko to amma sai kace a'a ga wannan idan na ɗaura shi to ba wanda ya isa ya zo ya kaza ya yi kaza yana magani to kaga wannan ciwon bai ma zo ba sannan kuma shi ba ma ciwo yake karewa ba a yana hana wani abu ma kawai in ya taho ya iso kuma ba garkuwa ba ce ga ta in abin ya zo zai dake ta kar a kawai irin aikin Allah yake domin Allah shi yake irin wannan kariyar ba tare da ma kaga abun ba kawai Allah ya kawar da shi to wai haka irin wa'annan ɗaure-ɗauren suke kaga wannan ba a ce shi kaɗai yake yi ba ba a yarda da shi shi kaɗai ba an haɗa da Allah kaga wannan shirka ce wani kuma kwata-kwata ma shi wannan abun kawai ya dogara da shi bai ma yarda da Allah ba kamar ba ma guje ba ma jutse haka su da su kawai suka dogara to kaga waɗannan istiklalan kenan musharikan kuma shine wanda shi yana hadawa da Allah Allah muke roko yayi mana gamdakatar da dacewa da sunna da kuma riko da tauhidin Allah subhanahu ta'ala au i'anatan shine ko kuma taimako eh ai taimako ne i'ana zai taimaka eh ka je ka bunne tsakiyar gidanka ba mai shiga Eh, ko ka binne tsakiyar gonar ka ba mai shiga ko ka binne a kofar shagon ka ba mai wucewa sai ya tsaya ya tsaya <laughs> eh, ko bai da kudi zai dau bashi eh ai zai dawo da shi to Allah ya saurari wannan istiqwa wato wannan i'ana ke fa yaqulu hadha min al eh, hadha ko kuma kaji mutun yana ta hadha min alwaliyil fulani wannan fa saboda riko da wali wani ne muke samun albarkar nan eh in dai kana rike da wali wani to kana tare da albarka haza min alwaliyil fulani eh ba fulani ba fa alfulani wai wani shi ake kira fulani eh wani wali wani kaga malam anan bai ce ma wali'in sai ya ambace shi ba saboda kowa da waliyinsa domin Allah ne guda ɗaya kawai amma kaga waliyai suna da yawa musamman ma na bogin domin shi na gasken ba a ma ainihin dogaro da su su sai dai addu'a ake musu radiyallahu anhu ko amma na bogin su kuma su ake dogaro da su a maida su kamar Allah to Allah ya kare shi yasa yake ko kuma mutum ya rika cewa ai ana neman taimako agaji bi alwaliyin fulani yayi waliwa ne aw min annabiyin fulani ko kuma annabiwa ne sai kaga mutum yana ta roƙon annabi wanda kuma annabin abin da ya aka aiko shi <clears throat> don ya hana shirka sai kuma kai ka zo kana shirkar da shi wanda idan da yana raye ya kana daga cikin waɗanda zai sa a tsaye musu wuya don shi bai yadda a kira shi ba kuma shi baya ba da arziki wali annabi baya ba da arziki ma a ƙuru lakum indi kaza inun lahi annabi ya ce ni fa ban gaya muku ba taskar Allah a gona take wala a alamul gaiba kuma ban ce muku na san gaibu ba ni ma abinda Allah ya ce in faɗi nake faɗa muku ko da kuke ji ina ce muku kabari akwai kaza ba ni ne na gane wa kaina ba Allah ne ya ce mini da na ce muku cikin wuta kaza kaza Allah ne ya nuna mini da na ce ce muku ƙarshen duniya za a yi kaza ba gaibin kaina ba ne gaibin Allah ne ya nuna mini ana alamul gaiba law kuntu a'lamu da a ce na san gaibu ai lasta kasartu min alkhairi. da ko ina kawai inda zan je duka da ba zan je inda zan cutu ba sai inda zan hadu da alheri amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je wani wuri ya sha wahala yakan je wani wuri ya gamu da matsala yakan ɗauki abu ya ci bai sani ba ya zame masa dafi kaga duka wannan hanyi. don an sa masa guba a ainihin karfafar akuya aka shi ya ci kuma ta ainihin zame masa matsala har ƙarshen rayuwa ba don shi annabi ba ne da a lokacin ma zai zama ajalinsa don sauran sahabban da su suka ci a take suka mutu amma shi da yake Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin sai ya cika saƙon da aka bashi ya tafi na'ifa da nufin bari ya je wa'azi ya dawo gina gina ka gani sai dai a hanya Allah ya taimake shi kuma ya musuluntar da aljanu kaga wannan law kuntu alamu al-ghaiba lastakasartu min al-khair wa ma massani as-su da bazan je inda matsala za ta same ni to amma wani sai kaga ya kwana yana kira annabi yana kiran annabi da akan ba da waradin Yusuf annabi Yusuf don a yi farin jini lokacin da da ba da kuɗi ake aiki ba amma yanzu kuɗi kawai shine farin jini duk munin ka kawai kana da kuɗi mace he ka nemi maganin farin jini yanzu nemi kuɗi kuɗi ne kawai farin jinin ka yanzu to da akan ba mutum Yusuf ya kwana yana kiran Yusuf Yusuf Yusuf ayyuhas siddiq Yusuf ayyuhas siddiq Yusuf ayyuhas siddiq <laughs> to Yusuf ayyuhas siddiq ya ji ka ne za ka zama mai farin jini eh farin jini to ka kira Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ake kira in ana neman abu ala zaharil ghaibi amma idan agaji za ka kira wane to ya zama wanen yana nan yawwa wanen yana nan abdullahi ya ce na'am zo ka taimake ni to wannan kaga ai irin taimakon da bawa zai iya yi ke eh amma wanda bai nan shehu sumanu yanzu shi kabarinsa ba anan yake ba sokoto go to ko da shehu sumanu bai mutu ba yana sokoto a majalisar sa, sai ka ce shehu sumanu anan sai ce na'am eh yanzu kabarin iyas a ina yake yanzu inda yana da rai ka kira shi daga can zai amsa ana to su fa suna cewa zai amsa kaga ba su maida shi Allah ba sukan kira Allah kuma su kira su su kira waliyansu shehu usman bufodiyo malami ne na sunna ya karantar da irin wa'annan gabobin duk kafin ya mutu amma ka duba sunansa bai tsira ba annabi isa alaihi salatu wassalam yanzu idan ka zo matsala ta same ka sai ka ce yesu jesus isa ɗan maryamu zai ci yana can inda allah ya je shi don rafahu allahu ilaihi allah ya daga shi zuwa gare shi ba mu san inda yake bayan. to amma in ka kira shi zai amsa maka yanzu to kaga ka wahala kuma ka yi shirka <clears throat> shine yace ko kuma annabi ko kuma wani waliyi mutane da yawa akwai masu kiran annabawa akwai masu kiran waliyai da nufin su in sun kira su suna ga kawai take za su samu biyan bukata wani ma foto kawai za a gani a motarsa wai magani ne foton takarda ce fa takarda ce kawai haka nan ordinary amma wai sai ka liƙa ta ko a gidanka ko a shagonka ko a falonka ko a dakinka ko a motarka ko a mashin ko a keke wai wannan hoton zai kare ka daga duk wasu musibu to kaga wannan da kai da wanda yake bin lata ɗaya kuke ba ku da wani bambanci don shi ma hoton wani ne sunan wani ne Allah ya kare mu yace ko kuma minan nabiyil fulani aw sharaka fihi nabiyul fulani aw waliyul fulani ko ya hada Allah da wannan waliyi wani ko kuma wannan annabi wani Au aw aana Allah fihi ko yake nema wa Allah taimako da shi yana nema wa Allah taimako da wancan waliyu ko wancan annabin kasan sukan ce Allah ɗa sai su nemi taimako wai babban ya huta ɗan shi zai yi kawai wannan kaga ya taimaka masu ne kaga wai annabi isa kamar yana taimaka wa Allah ba wannan kaga wata shirka ce wacce take kafurcinta ya kai matuƙa ko kuma mutum maimakon ya kira Allah sai ya ce Inyas ko ya ce Tijjani ko ya ce Abdulkadir ko ya ce Usman bin eh wannan kaga kamar kana nufin shi Allah babba ya huta wannan ma zai isan masa zai taimake shi ba sai babban ya zo ba ya nema wa Allah taimako kenan wancan zai yi isan musu ba sai Allah ya sa hannu ba. To wannan shirka ce da mutane suke yi, ko ko ba ji ana kiran waliyan nan Eh? To amma su sun ɗauka hakan ɗin tamkar wani addini ne ma ya karanta kuma babu littafi ingantacce da za ka tarda an ce ka kira wani Allah lokacin da ka shiga bala. amma kuma a gaban malamansu sai a yi fetu ce ya yi kaga waɗannan batattu ne masu ɓadda mutane Allah ya sauri shi ya sa duk abu in ba tsarin Allah ba ne sai ka same shi bambar kwai hakan nan yana watsa kawai yana cunkushe kamar dama buhun ƙashi ne ba fasani. Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ga yawa mushirikan duniya, udu'ul ladina za'amtu. To, ku kira wa'yannan ɗin da kuke riyawa min dunin lahi kuka bar Allah, kuna kiransu koma bayan Allah, wai ba ma sai Allah ya zo nan ba, ba sai mun kira Allah ba wane ma ya isa. to su waɗannan da kuke riya sun isa min dunin lahi koma bayan Allah ku kira su ai Allah ya tabbatar da layan likuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaki wani abu gwargwadon ƙwayar zarra na iko na dama da za su iya yi muku wani abu ba a sama ko a ƙasa ba su da mallakar wannan damar gwargwadon zarra ba su mallaka ba ba su mallaka ba don haka ashe ya kamata mutane mu gane cewa Allah shi ke da mallakar kowane irin agaji da taimako shi ke mallakar komi a sama da ƙasa babu wani mai abun a sama ko a ƙasa ba mai iya taimaka maka a sararin sama kake ba mai iya taimaka maka a ƙasa kake sai Allah subhanahu wa ta'ala tilo idan ka bar shi ka kama wani ka zama mushiriki kuma taimakon ba za ka same shi ba sai dai idan Allah ya so ya taimake ka taimakon talala sai ka rika cewa wane ne ya taimake ka riko da wane ne ya sa kake samun falala <clears throat> wani yake cewa ai in kun duba duk masu kin waliyai waɗanda ba sa rike da waliyan nan ba mutanen kwarai ba ne <coughs> daga masu shushaina sai masu yanke farce sai masu garuwa sai masu sai da karas sai masu kaza kaza ka ji ba ije amma mu da muke rike da shehu duk ba mutumin banza cikinmu wani babban malami ne yake wa'azi na ce to kai yanzu cikin mabiyanka akwai mai sai da karas akwai mai shushaina kuma ka ce wannan yanzu kai baka wulakanta mutanen da suke binka ba kuma ni ina da hankali na ji ka faɗi haka ai rabu da kai eh ka ce wai duk ba mutanen kirki ba ne daga shushaina yanzu shi sana'ar shushaina mutumin banza ne yake yi kenan kuma kana malami har ka ware wayansu masu wata sana'a ka wulakanta su kuma kai da kake neman jama'a kowa ya zauna dan bara kamar shi me shushe yana sata ne eh? sana'a ce kuma sana'a ce halattatta haka yake harce haka koma wace irin sana'a halal ne neman halal yake yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da yafi ma kamar mutum ya ci da halal din da ya nemo da hannunsa babu sana'ar da tafi kaci ya zama halal kamar abin da ka nema da karfin kuzarinka ko ka je daji ka saro ice ka kawo ka saida ko ka tona rami a biya ka ko ka yi wani abu nar kaya ka ɗaga ka ɗora ka kai a biya ka ko ka sauke a biya ka wannan duk da ka ne kake ci ba abun da ya kai wannan halal to amma ka ware wayansu ka ce wai su saboda ba sa jin shehu shi yasa suke wannan wahala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi irin wayannan sana'o'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mutum ya ɗau igiya ya ɗauka ta ya tafi dutse ya haura ya yi itace ya zo ya sayar kar ya yarda da roƙo wa aka fara yi wa wannan hadisi sahabbai ne saboda an hana zaman roƙo ba a roƙo roƙo a addinin musulunci haramun ne wa'inda kuma suka fara ci da ƙarfinsu ɗin su ne sahabban manzon Allah sallallahu sannan kuma ba wa inda aka ba da garantin su ne waliyai ‘yan aljanna na Allah sai da aka gaya wa sahabbai. Su ma sahabbai kuma su a lokacin ma ba a yi kakan kakan waliyinka ba. Su balle ma a ce sun bi shi. Akwai matsala ga waɗanda suke kambama wani. akwai matsala ga masu kambama wani ko a haka kawai ake kambama mutum ana kambama shi a kwana a tashi wa'anda ba su san shi ba in suka zo daga baya su su bashi wani matsayin da bai kamata ba irin wannan kambamawar tana da matsala ya kamata kowa a bashi matsayin da Allah ya aje shi a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ingiza ni ku wuce da ni matsayin da Allah ya bani kamar yadda banu Isra'ila suka ingiza Isa alaihi salatu wassalam suka kai shi matsayin da ba nasa ba suka maida shi Allah ni kada ku kuskura ku yi mini haka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba annabi Muhammad din ba ma shi dai tunda ya hana to sai suka ɗauki wa'yansu waliyansu suka ce su ne matsayin Allah kaga wannan akwai damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da an fara da tunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tunawa da annabi ana tunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ah, to ai mun bar wanda ya fi shi ya kamata a yi maulidin wani ai kuma ya kamata ma a girmama shi sama da na annabi yanzu maulidin shehi da ake yi ya ma fi na annabi sallallahu alaihi wasallam taro eh don duk aburka ake taruwa in na shehu na annabi kuma ku je ku ta yi inda kuke kowa ya yi irin nashi Eh? to iri ɗaya ne to akwai hadisin sani ko ƙur'ani, balle a yi itifaki? kowa fa tunani kawai zai yi ba ga yanda za mu yi yi armashi wayansu su yi da ganga ta zamani wayansu su yi da mandiri tsohon yayi ko wayansu kuma su yi haka nan wayansu su karanta ishiriniya waɗansu kuma ƙura'ani za su kwana suna karantawa su ce masarfa za su Ko ne da yadda suke yi amma idan da a shari'a yake ai iri ɗaya ne ko ina kaje to abu ne da tsara shi ake yi ina zai zama iri ɗaya eh wayansu kuma diwani za su karanta wayansu ishiriniya wayansu kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wayansu qur'ani za su karanta wayansu kuma kida da waƙe za su ne da irin nasu saboda me saboda duk yadda ka yi ma kawai yayi sun da abun ba ka'ida ga rediyo balle a ce ka bata ayin kaga ana shan wahalar abu ana tsoron kuskure to a shari'a yake amma ba a shari'a yake ba kawai ya musayin da duk kai kawai ya yi? Eh? to kana da dalilin da za ka kawo ne a Ƙura'ani? ko kana da hujja da zaka kawo a sunna to shi mai sunnar dai bai yi ba bai kuma ba da hadisin a yi ba shi mai ƙura'anin bai ce mai sunna za ko ka ce wa mutane su yi ba sahabban manzon Allah da suke karantar da hadisi suka karantar da duniya Qur'ani wanda su suka fara koyon Qur'ani su suka fara koyon sunna ba su karantar wa mutane ba har aka taho kan imamu Malik ya karanta a littattafansa duk kaga babin imamu shafi in ka ɗauko littattafansa duk akwai ahmadu ibn hanbal fa abu hanifa fa shine dai wanda yake da ɗaɗɗan cikinsu wanda ya fi su daɗewa ko to shi ma akwai to kaga kwanan can ne aka fara shi to don haka tun da kwanan nan aka fara shi bai da littafi sauƙaƙe daga Allah ba kowa hayayyen da ya ga dama ba shi yasa kullum ake ta canja shi kuma ba a ta bai kamata ba yanzu in ka canja azhar ka isa sau ɗaya za mu bi ka wallahi eh, eh. eh don kai mana sallar tsaye sau ɗaya muka zo kawai kai kabbara kai mana ya azhar irin na jana'iza eh kabbara hudu eh. gobe za mu dawo mm-hmm. ai alam ma za mu ce maka subhanallah subhanallah in ka ji kawai mu bare wani mu ce malai mana sallah a ba kai kaɗai za ka yi shirmen ka eh ko kuma kawai ka zo a matsayinka na shugaba ka yi wata ƙungiya eh ka ce to ramadan din na fa ya ji jiki don haka mu yanzu sha'aban za mu yi wa azumi Tunda da ai duka watan Allah ne eh. akwai wani watan da ba na Allah ba ko akwai yinin da ba na Allah ba ai Allah cewa ya wa mu siyama ilal laili ko to don haka mu yi a sha'ban ko kuma mu yi a rajab ko mu bari sai a almuharram mu yi akwai wanda zai yake ka eh ba wanda zai yadda saboda me saboda akwai nassi ko Allah ya riga ya aje watan da za a yi a yau idan aka samu wani shugaba a saudiya sai ya ce yanzu aikin hajji an daina yi a waɗannan watanni da aka shari'a ta sani an canja duniya za ta bari saboda mai saboda akwai a littafin Allah akwai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole ai yin abun bai daya ko da za a yi kuskure dai a nan din dai za a yi sai a kuskure ɗan abin da za a kuskure to amma yanzu idan ka ɗauka maulidan nan in an ce tunawa da ranar aihuwansa ne tun watan bai kama ba za a fare to rannan ranar aihuwarsa ne watan ya wuce ma ana ta yi tunawa da ranar aihuwarsa ne a yanzu ba nasa ake yi na shehu ne yanzu wannan da ake yi a yi a kano wannan na na iyasi to yanzu kai sai sabida Allah in ka duba abu bai tafi bai ɗaya ba fa eh in ka tashi zaka koya min wani babi zaka dauko wani littafi zaka je in duba in an taba shi zai ce shi malikiya yake ko in a wata ƙasa kuma ce shi shafi'iya yake to ga ya min littafi ɗaya a cikin littattafan malikiya wanda zan je in duba in tar daga babu kaza ba wai kamun kame kame ba fa yawa ba kame kame ba wai za a hujja talatin fati a qur'ani to yanzu wani irin abu ne ba za a iya hujjawa da larabci ba eh ai za a iya duk abin da kaga to in in nace zan iya fudda sunan son ba zai fita ba ba sinun ne eh ba ainihin wawu ba nunu ba gainu to son ba ta ba so kuma a qur'ani na dauko bakakin eh ai shi wannan kame kame ake kiran irin wannan kame kame amma ka dauko ka ce ga babin littafi ne na malikiya ka dauko he ka ce gashi babban littafin imamu malik dai muwabba ya kamata da a ce a ce an samu babi to haka kuma duk sauran wa'annan masu mazahib din ba wanda zaka je ka ce mazhabar sa kake bi kuma ka zo ka tarar ya karantar da kai wannan kaga kenan mazhaban nan bashi. ba mazhabar wannan malamin kake bi ba in kuma kace kai sunna ne to gaya mini hadisi daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi domin sukan ce su ne sunna to ina sunna ta karantar ina littafi a cikin wani littafin hadisai ne da aka matsa aka matsa ana kawo dalilai da hadisai a cikin bukhari su muslim suka ce ah, to ana ce musu bidi'a ai bukhari ma bidi'a ne shi ma ai bidi'a ne to kaga wannan ya nuna maka yanzu ya fito fi ba sunna yake karewa ba bidiya sai yake karewa tunda har yana challenging yana defending yana bata sunna don ya tabbatar da ya gyara nasa to Allah ya kare mu don haka yan uwa mu yi wa kanmu kiyamun lili gaskiya tilo ce tun sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba ta canjawa har lokacin da sahabbai suka kare haka take kuma har duniya ta tashi haka take don tana cikin kitabu wa sunna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace abunda zan bar muku abu biyu gashi in kun rike shi har duniya ta tashi ba za ku mata ba kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata in dai kuka rike su har duniya ta tashi to ba za ku bata ba amma idan kuka bar kitabullahi littafin Allah kuka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina tabbatar muku kun bata kuma batan da ba za a taba samun gane hanya ba sai ranar da aka dawo akan kitabu was sunna ina gaban So, Allah subhanahu wa ta'ala ce kun kace da su ud'ul ladina zahamtu waɗanda kuke riya suna da tasiri min dunillahi koma bayan Allah ku kira su ai la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba abun da suka mallaka ko da kwayar zarra a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirk kuma babu inda za a ce sun hada kokari sun yi tare da Allah Allah yana yi su ma sun taimaka an yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a sama ko ƙasa babu babu wanda yake da tasiri a arzika ka da aka yi ba mai tasiri a halittaka taka, ba mai tasiri a ciwonka ba mai tasiri a warakarka ba mai tasiri a hawa mulkinka ba mai tasiri a saukarka ba mai tasiri a ainihin samun iliminka ba mai tasiri a ainihin wato kasancewarka mara ilimi duka wannan wa yake badawa wa yake hanawa Allah subhanahu wa ta'ala ne ke da kayansa shi kadai ba wanda yake da sa hannu a ciki babu ba mai tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan al'amurra gaba ɗaya Allah shi ne yake sawa yake saukewa abin nan yake dorawa yake saukewa yake badawa yake hanawa yake warkarwa yake sa ciwo wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir babu wani zahir mai taimako minhum daga cikin wayancan da kuke kira wanda za a ce mataimakin Allah ne babu shi kana ta kiran wani ne kana shan wahala kana ta gajiya a banza don ba mataimakin Allah bane kuma ba mai cin gashin kansa bane kuma ba taimakawa Allah yake ba don haka ka dawo ka kira Allah kawai shi kadai shi ya fi maka sauki fana ba kulla shay'in ya kore kowane abu ya ta'allaku bihil mushrikuna wanda mushrikai suke rataya masa Bikauni kauni ma'budi ma'budatihim kasancewarsa shine abun bautarsu la yamliku shay'an ashe bai mallaki komai ba fis samawati a sama wal ardi da kasa istiqlalan wanda za a ce nasa ne shi kadai au musharikatan ko kuma wanda za a ce sun yi tarayya musharik wanda za a ce da Allah suka haɗa ya ɗan taimaka suka yi ƙoƙari suka haɗa hannu da hannu suka yi tare da Allah babu babu kuma nasa shi kaɗai wannan sai dai Allah shi ke da abunsa shi kaɗai kuma babu wani abu wanda Allah yake yi wanda sai da wane ya taimaka babu wala ma'inatan lillahi azza wa jalla babu mai taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala Sun ja'a bir rabi shine sai ya zo mana da mataki na hudu wanda wa'yansu suke dogara da shi wanda mushirikan farko su suka fara wannan in aka ce ya kuke kiran sulata da uzza sai su ce kuna bauta musu ce a'a ba bauta ba ne neman taimako ne don in ba ka da wa'yannan a wa zai cece ka in ba ka da wa'yannan in ka shiga matsala wa zai kawo maka taimakon gaggawa ka san Allah aikinsa akwai jinkiri amma wa'annan su ne wa'anda za a nemi taimakon gaggawa da su sannan idan aka je lahira Allah ya ce a kai ka wuta in ba ka da mai gida wa zai cece ka to shi yasa suke kiran wa'annan gumaka su a faɗin su larabawan farko da suka fara shirka da suka fara faɗa da ainihin tauhidi shine Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu to ai ba ceton da zai yi aiki a wajen Allah ba ta amfani illa liman azina la sai ga wanda Allah ya wa izini kuma Allah ya gaya mana irin wa'anda ake wa izinin ceto ba gumakanku ba ne ba lata bace ba uzza ba ba kuma sauran gumaka na gefe ba ba kuma wane da wane da wane da wane ba ne ba duk wanda ka rike shi a matsayin shi zai maka kabar Allah to ba shi ba Don masu neman ceton wa'yanda suke buƙatar a cece su, su Allah suke kira. Masu ceton kuma suna ceton wanda ya mutu da tauhidi mai kiran Allah kawai. Duk mutumin da yake buƙatar ceto, Allah ya cece shi. to za ka ga Allah kaɗai yake kira to sai Allah ya sa mai ceton ya cece shi wanda kuma zai yi ceton shi baya ceton kowa sai wanda ya mutu da tauhidi amma duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah masu ceton ma ba za su ceci irin shi ba to kaga ashe kenan kai baka ma cikin waɗanda za a ceta wanda kake kiran ma in har ya shiga cikin masu ceto to in kai in ya zo gunka tsallake ka zai yi. don ka kira shi a matsayin da ake kiran a gurin da ake kiran Allah don haka shi ma ba ruwansa da kai eh, la wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ma kana al-mushrikuna lokacin da mushrikai suka kasance kad yaquluna suna cewa na'am hadhihi al-asnamu lalle haka ne waɗannan gumakan la tamliku ba su mallaki komi ba wala tushariku kuma ba su hadu da Allah aka yi sama ba ba su hadu da Allah aka yi ƙasa ba ba su hadu da Allah aka yi ruwa ba amma walam tu'awin kuma ba ta taimakon Allah lakin na ha amma ai suna ceto e su masu ceto ne don haka muna kiransu ne muna dogaro da su don su cece mu to duk wanda ya tsaya yana kiran sunan wani wai don wani ya cece shi ya bar sunan Allah to ya tare wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman abina lahu faqada a kullu sababin sai ya yanke duk wata hanya ya ta'allaqu bihi al-mushrikuna wanda mushrikai suke dogaro da ita suke ainihin ta'allaka da ita wannan shine inda malam ya kawo ƙarshe akan abin da ya shafi aya kauniya kismi na biyu shine al'ayatu a shariyya na za mu to to ayatu shar'iyya shine za mu tashi kenan yau dai ba mu samu darasi da eh to Allah ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana fata taimake mu da nitanta ta ya ba mu ikon faɗin gaskiya ko da za ta dawo matsala akan mu mun san za ta dawo kuma ta zama alkhairi gare mu don haka kada ka ji tsoron faɗin gaskiya don gudun wani abu zai same ka domin idan ka faɗi ƙarya ko da ka samu alheri zai kawo maka bada amma idan ka faɗi gaskiya ko da za ka samu matsala to insha Allah akwai alkhairi da zai biyo baya Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ba mu nasara akan tafiyar nan da muke yi akan bin Qur'ani da sunna ka rika ji a jikinka kawai ba abin da yake da tasiri kamar ka bi kitabu da sunna Allah ya taimake mu ko da kaka za a yi kai dai ka dawwama a nan. ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce dama za a zo duk wa man ya ishminku fasayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa to idan wannan sabanin ya zo to kai ina umurta ka rike qur'ani da hadisi zaka tsira amma idan har ka yadda ka bi rububi to zaka fada rububi Allah ya kare mu da faɗawa rububi rububi da yawa yake hallaka mutane wani shi ba in ya ga ruhu ya ji a ah, nan za a yi da mu ko amma in ya ga kai nan fatsanar mutane ake yi ce suna faɗin gaskiya kam amma kuma faɗin ka bi su fa za ka shiga matsala to kada gara kana cikin dangi ya fi ko to a shiga dangi Allah ya sauƙaƙe don haka gaskiya haka ta fara ku duba yadda aka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku ba aka sa su cikin kangi takunkumi ba a ba su ba a karban nasu ba a gaisawa da su in ya kaga wani mai bin sa ba ya taho shagon ka kai maza maza ka rufe su su har mutuwa suka kai yi saboda yunwa saboda za a je a ci ganyen da bai kamata a ce an ci ba don gudu don yunwa gani haka za ka ga cikin mutum kore shar ba abin da ake ci sai dai an ga ganye kawai a yaga a ci an hana su komi yan kasuwa in sun kawo a tare a ce a sai ba za a sai da musu ba su haka suka zauna su kai ta hakuri dai har shekara uku kaga wannan abinda duk za a yi maka yanzu wallahi wallahi bai kai wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa ba zaman makka ya gagare su sai da suka koma habasha zaman makka ya gagare su sai da suka koma madina amma ƙarshe sai da suka dawo Makka ta koma hannunsu to don haka in ka haƙura ka haƙura ka haƙura wata rana za ka ga kai duk lokacin da abu ka ga yana zafi yana zafi wata rana za a dawo a daina za a dawo a daina tun ana ko mutum ne in ya zo da farko ya kaga yana koron yana ɗan rabawa can nesa sai ya tari iskar ka sai ya tsaya sai ya ji abun fa gaskiya ce zalla ai wannan Allah ne ya faɗi wannan ma kuma manzon Allah ne ya faɗi kuma wannan abu lalle ku wanda muke ashe ba dalili a Qur'ani ba gobe sai dan dada matsowa da haka da haka sai ya zo gindin masallaci wata ran sai ka ganshi a gaba ciki to gaskiya ce yayi tun yana rarrabawa wata rai ga kawai yana cewa kai mu mun tafi makaranta hmm. eh tun da yana zagi zai dawo yanzu yana karewa yanzu ya zama mai kariya haka ne abun don ita gaskiya haka take yi domin kaga da ka duba makka dai da yanda abun yake suka dawo yanzu ba wa yanda ake tsoro ma sai sahabban duk inda suka tinkaro yanzu su ne Eh, wai Ja'far yake ciya da lokacin da suka fara kira irin wahalar da suke sha wa'azi sai dai su koma gefe su fiƙa ba su isa su sa ba a kan a kai wa sarki kariya a ce su kaza ne kaza suke ya ce yanzu gashi in muka taho dogare ne suke cewa gaishe ku yan kitabu wa sunna <laughs> eh ta aka lafiya yan kur'ani da hadisi eh to yanzu eh ya ce kaga da muka haƙura yanzu yanzu duk abin da muka ga dama za mu yi ma, inda muka ga dama za mu kasar da kafar mu mai kira don shugabannin dama ƙarya ake kai musu ana tsorata su ko da kafin nan sai a rika cewa yan tatsine ne yan tatsine ne ka san yan ga yan ne, an yi bala'i ko to sai aka dawo aka ga ba yan ne. ba aka dawo ana cewa ai yan izala makiya annabi yan yahudawa ne aka dawo aka kai wannan ma ba matsala yace yan boko haram ne eh ku nesa da su da haka boko haram ta fara da haka to kaga shugaba in yaje haka kaga sai ya dau mataki to duk wanda suke so su bata kare su dubi wata kungiya mai zafi sai su ce kai dan shi ne to kuma shi yasa muke ta mu littafi da littafin Qur'ani da hadisi kyau ba mu rika lura da wani kungiya mu ce mun ta'allaka da ita kungiyoyin nan wa'anda ma suka kafa su da kyakkyawar manufa saboda su ji dadin kira ne ko hmm. to idan kiran ya amsu kam a dawo mana a yi ta kitabu wa sunna din dama me yasa kuka haɗa kai din don a gane kitabu wa sunna to an gane yanzu a dawo a yi ta kira mana amma mutum ji ne a ƙarƙashin wai wa'azin a ƙarƙashin kungiya kaza karkashin shehuwa ne an kusa koma shehu ne ai eh? an koma wai har in baka faɗi haka ba kai a matsayin malami wazi ya dakatar da kai ba ka yi wa kungiyar aiki ba ka kira da kungiya to wannan an kusa a koma shehu shehu ne koma ba da mala kuma ba kira da shehu ne ba eh. Allah ya sauka wannan yana daga cikin abin da ya sa ka samu matsala da albumin Eh, ba ya kira da kungiya don haka ba kungiya yake wa aiki ba don haka ga takarda aka ba wani shugaban nan garin da kawo mini wata takarda wai baya wa aiki baya aikin kungiya aka ce kuma kada mutumin da yake karkashin kungiya a kuskura a ganshi a gabansa ya je jin tafsirin shi wannan duk ayi muna da eh kuma har yanzu yana yi da babban abu da yawa to qur'ani da hadisi za a kure eh, kai yawon ka kai yawon ka za ka dawo kai ma ka ja qur'anin ka bada hujja da shi in ka kirza kuma ka kawo irin naka mana daban ya isa qur'ani da hadisin dai shi za ka dawo yawwa lokacin da aka yi haka sai wa'yancan kuma suka yi wuce ina wahe su duru suna tsammani tun da wa'yancan sun bani doguwar takarda to fa yanzu fa zan koma bidiya sai su ji kuma ban bar bidiya ba ofewai wallahi zala wa da hajo ne eh, har gobe kuma to ba canjawa zan yi ba ni eh to su suna tsammani yanzu zan koma in bi shehu to ni da ba zan bishe yau ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko mini ba aiko mini kowa ba shi Allah ya aiko kuma shi yace in bi ga Qur'ani kuma shi aka saukar mini shi aka ce in bi to yaushe kuma zan dan wani ya bata min rai kuma in ce bari in koma can ni ba tsallen fado nake ba yawa ina na kitabu wa sunna don haka daram nake ba na kaucewa daga kai in ta insha Allah ko nake kuma mutu da haka wanda ya ga zai iya kuma haka za mu tafi insha Allah Allah ya nake mu kuma duk wanda yake da ra'ayin kitabu wa sunna dan uwa yake gare mu duk duniyan nan ko a ina yake yawa Allah ya nake mu mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا علام الغيوب تولى امرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.